قال هل أنتم مطلعون sai muminan abokinsa ya ce ma abokansa ‘yan aljanna, ku zo mu leƙa don mu ga makomar wancan abokin nawa, wanda yake inkarin tashi bayan mutuwa.